Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a su barka da asubahin ranar 23 ga watan Disamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa. sarfil hashin gumel jiya juma'a baki ɗaya 'yan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka amince da kakaba koriya ta arewa su ƙarin takunkumi waɗanda za su auna ɓangarorin da ke taimakawa ƙasar a shirin makamanta da ya saba ƙa'ida da take magana kan shugaban koriya ta arewa kim jong un jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nick haley ta ce kamar yadda muka saba yi a baya za mu ci gaba da mai martani kan take-taken takala na kim da takunkumin ƙasa da ƙasa wannan sabon ƙuduri ɗori ne kan wasu guda uku da suka gabata akan koriya ta arewa cikin wannan shekarar idan har aka aiwatar da shi to zai rage yawan man da koriya ta arewa ke shigowa da su wanda suka hada da man fetur da man diesel wanda ya ragu daga ganga miliyan 4.5 zuwa ganga rabin miliyan a shekara ta 2016 za a yi sassauci ne kawai bisa larura ko shi din ma sai kwamitin majalisar wato kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince haka kuma matakan da aka ɗaura za su yanke kuɗaɗen shigar da koriya ta arewa ke samu ta hanyar aika 'yan ƙasar zuwa ƙasashen waje domin su yi aiki. gwamnatin amurka ta sanya sabon takunkumi akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin dabar rasha mafi daɗewa da ake kira tips in law ma'aikatar kuɗin amurka ta auna wasu mambobin ƙungiyar su goma baki ɗaya wato da baki ɗaya ƙungiyar a matsayin ƙungiyar masu aikata laifi a duniya a cewar ma'aikatar kuɗin amurka ƙungiyar da ke a ƙasar rasha tana aikata laifuka da suka haɗa da halarta kuɗaɗen haram da zamba da kuma cin hanci da fashi da makami a rasha da turai da kuma amurka wannan mummunan kungiya ta fara bullowa ne a gidajen yarin tsohuwar tarayyar soviet sabon takunkumin da aka saka na nufin duk wani ba amurki ko kamfanin amurka an haranta musu duk wasu harkokin cinikayya da kungiyar tips in law ko wasu mutanen da ke da alaka da kungiyar haka kuma wata kaddara da kungiyar take a nan amurka an rike ta To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta kama wani ba Amurki da ake zargi da shirya kai harin ta'addanci wani fitaccen wurin yawon buɗe ido a birnin San Francisco ranar Kirsimeti. Jiya Juma'a jami'an suka sanar da cewa sun kama Everett Aaron Jameson mai shekaru 26 da haihuwa na garin Modesto da ke jihar California a farkon makon nan. Jameson ya faɗa wani jami'in FBI da ya shiga burtu cewa ya shirya zai kai hari wajen ziyarar masu yawon buɗe ido a birnin San Francisco ta hanyar tayar da bam da kuma buɗewa mutane wuta da bindiga mai sarrafa kanta yayin da suke guduwa. Kamar yadda bayanai daga hukumar FBI suka nuna, Jameson ya zaɓi wurin da zai kai harin ne saboda ya taɓa zuwa kuma ya san wuri ne da mutane ke cincirindo. ya kuma faɗa jami'an FBI cewa babu ranar da ta dace a kai harin kamar ranar Litinin wato ranar Kirsimati, kuma bai tsara wata hanyar tsira ba don ya shirye wato a shirye ke mutu. Jami'an FBI sun bincike gidan Jameson inda suka gano wata takardar wasiya haɗe da manyan bindigogi da ƙaramin bindiga da alburusai. ciki har da takardar wato a cikin takardar wasiyar ya yi Allah wari da amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. An kashe wasu Falasɗina biyu a wata aron tsakanin tsakaninsu da dakarun Isra'ila a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin Falasɗinu yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga kan shawarar shugaban Amurka Donald Trump na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Sabon tashin hankalin da ya ɓarke ne kwana guda bayan da babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi watsi da shawarar da Amurka ta yanke. Ma'aikatar lafiya da ƙungiyar Hamas ke gudanar da ita ta ce an kashe yaran masu shekara 24 da 29 da haihuwa ta hanyar harbi yayin aron gama akan iyakar Gaza da Isra'ila. An kiyasta kimanin Falasɗina dubu biyu ne suka fito zanga-zangar ajiya a Gaza. juma'a ta uku kenan tun da trump ya sanar da cewa amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta da ke isra'ila daga birnin tel aviv zuwa kudus isra'ila na ɗaukar ilahirin birnin kudus a matsayin babban birninta ta na har abada yayin da kuma falistina ke son gabashin birnin kudus ya zama babban birnin ƙasarsu da za a kafa nan gaba sannan suka ce amurka ta daina zama wata abar dogaro game da batun samar da zaman lafiya shawarar da trump ya yanke ta harzika daban falastinawa wato har suka hau titina suna zanga-zanga kuma suka yi aron gama da sojin To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu magana ke cewa shi ke kawa o da rabon wani. Yeah. jage shi jadi kai a birnin dariya sai wadakace ke tamau sai ku bari sarki sai ya ce mai zankan na ɗauka kunya. Sai ban da ka tsarhama ban da ke tamau sai ku bari sarki sai ya ce mai zankan na ɗauka kunya. Hali ya yi bozo ya yi batan bakatanta. Ba ya ga tsuntsu ba ya ga tarko, a a ya yi da ɗaukan bashi. Ali ya yi bozo mu ga To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da kwa wannan safiya ta sabar kamar yadda muka yi mm. alkawari a yau za mu ci gaba da sanya wannan hira mm. ta marigayi salihu jan kiɗi jan kiɗi mm. jar waka jar waka Allah sa mu dace amin suma eh. amin ah, ka sa makon je mana faɗin cewa ah, mm. an yi wani hira da shi a shekarar alif ɗari tara da sittin da shida a garin mm. gusau da ke jihar zamfara yanzu da lokacin tana a lokacin ma lokacin an fara yakin masasa kenan eh haka ne kuma kake cewa mun samu ma bayani na wanda yi wannan hira eh akwai aboki na kajuru daga gidan rediyon tarayya yake aiki na kaduna mm. yake cewa ai wannan hirar wanda ya yi ta shine sunan shi adamu salihu tsanyawa wanda kuma ya ce lokacin a ma'aikaci ne a wurin Mm. yawa to shi wannan hirar da shi to bayan wannan ma akwai kuma wanda shi ma sai ya sake shi sa nace to tabbas magana shi ta zama gaskiya ya sake aiko min shi kuma yake cewa ai wannan hirar ma da aka yi ta mm. wanda ya yi ta shi ma kaga a eh, sakon Instagram eh, WhatsApp mm. sai ya turo yake cewa sunan shi sai ya faɗi daidai da sunan wanda shi ma wancan ya faɗa yake cewa sunan shi kenan dan tsanyawa ne gashi gashi ya san inda ma gidansu yake haka ne kuma bayan da muka sa ma wani abun mamaki kuma sai muka muka sami labarin shi jikan mm. ah, salu janki da din mm. wanda yanzu haka yana garin gusau din mm. ya tuntube mu kan batun abin nan wannan waka da sauransu da mu zo dai mu yi bayani daga baya ga masu to kaga dai kenan kusan wurin mutane uku ko hudu wa kenan da wani sani alhassan sarkin dawakin gumal shi ma ya faɗa wa haka haka eh haka ne to alhamdulillah tunda an gano wanda yake haka to ga dimbin gaisuwar ma nan ah, filin abar ya huce zuwa ga masu sauraronmu hmm. musamman ma muna son mika sakon fata lairi ga iyalan Salihu Usman Tola wato sarkin yakin binyere Tola a can jihar Adamawa Najeriya muna hmm. taya su muna auren 'ya'yansu wato Muhammad Ibrahim Gengi Benso tare da Rashida Salihu Usman da za a yi ranar Juma'a mai zuwa nan da karfe biyu da rabi na rana wato bayan sallar Juma'a kenan hmm. a kofar gidan Adamu Usman da ke garin Jada kusa da babban shugaban asibitin garin jada allah ubangiji ya hmm. sanya alheri don ban gaisuwa zuwa ga alhaji jibrin ahmed dan amar na loko muna taya shi da iyalansa murnar haihuwar fatima allah ubangiji ya raya ta ga dimbin gaisuwa zuwa ga tsaffin ɗalibai na makarantar sakandare nan ta potiskum wato gss a potiskum waɗanda suke shirin gudanar da babban taro hmm. na shekara-shekara idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa ni ma an gayyace ni wannan taron da ko da yake a ba zan samu zuwa ba eh. amma na son mika sakon fata alheri mm. ga su 'yan makarantar tamu za mu ce da mm. duk makarantar mu ce kamar su wato habu dauda fika eh. moi soro tare da su alhaji muhammad garba da mm. alhaji ali audu wannan babban jami'in dan sanda ne eh, yadda kake kai abin nan dai dai dai zai eh. damke ga za mu haɗa ka da al'audu Allah to kai nake da yayin da kake faɗa da gani ka tuno lokutan secondary ne ko primary ne kai alhaji <laughs> eh sai alhaji Audu Musa dan city eh, eh dance ne sunan ne yau to gara ka haɗa da density ba jami'an sanda ba to shikenan dama kuma a Kaduna a Kaduna yake so ran haɗa ka da density eh, su Alhaji Badisa Mamu <laughs> eh. a Hajja Muhammad Sirkata sai ya mm. jawa Hamma mm. Isa Ahmed Baba Hajja Mai Raya Kubu mm. Maimuna Mandi a nuruddin sa'idu hassan henchman e wannan henchman ne in ka ce mm. henchman din da akwai dalili eh har yanzu kuma kuna ce mai har yanzu har gobe ai ana ce mar henchman ai sai saka ne da firamare in kun yi tare kenan in mun gaisuwa zuwa ga Simon Marcos da Alhaji Yusuf Adamu Jajiri mm. wato yellow boy eh ko da yake bai kamata in ce yellow boy yanzu ba tun da dan girma amma dai eh. amma dai na ce yellow boy din ba canza to su ko ɗaliban eh, makaranta irin su duduwa kurugu ilyasu abubakar har da mm. gwamnan mu na jihar eh. borno na yanzu kashim shetima eh da mataimakinsa shi ma yawa usman durkwa ah, dukansu yan yan makarantar ta mace eh, ta sakandare ce eh, sai hmm. adam gambo mhm. tare da ibrahim muhammad hina hmm. isa usaini shafa abdu bukar daura hmm. a dallatin da akwai su da yawa da nan kam ayuba a dan sai bala usman Mm. da irin su <laughs> wato kacalla <laughs> yusuf sunayen ne da yawa <laughs> eh. na fara lissafa maka eh, ah, hajji adamu mm. koriel isiyaku jana Mm. Eh, akwai su da muhammad mangono gaskiya barin mm. ja birki haka ne suna eh. da yawa muna fatan alheri da kuma fatan cewa za a yi wannan ah, babban taro mm. ah, lami lafiya ah, kuma gama lafiya haka kuma na son miga ɗanbin gaisuwa zuwa ga alhaji sani ahmed riman toro tare da alhaji aliyu mai adashe a jos kwata taimada bauchi da fatan kunanan lafiya amin amin sai kuma ni tun da ka shiga can bari in shiga shafin mu na majalisa a bari ya huce ta facebook hmm. eh, ah, sakon gaisuwar fata alherin zai fara ne zuwa ga wani mai sauraron mu ne amma wannan shi ba daga shafin ya aiko shi ba amma sunan shi dahir kasu mu katanga hmm. muna gaisuwar fatan alheri sai kuma mu shige shafin facebook din inda muka za mu fara da umar faruk sai kuma awal mahmud da kuma nafi usani alƙwalli sai sani usman sani da kuma raki ɗahiru sai gaisuwar fata alheri bari ya wuce zuwa ga kafayat abdul da atiku bature da zakara abubakar da hassan lawal abubakar da el moktar garba dan sutura sai kuma hassan yarima da ahmad karaye da mustapha sani da kuma nura muhammad ona da nura h dadu ke kofar mazugar kenan na ga ta kano yake nufi sai dahiru idris da alhassan ismail da ismail a ishaq da kuma lawal namure sai terry anderson da kuma tsayyab ya haya bebeji daga karshe zan shiga gaisuwar fata alherin ta bari huce zuwa ga shafi'u madinatu kano sai shitu filas wujarawa sai abdulbasir abubakar sai kuma abdallah da kuma jibrin baba muhammad da john maria da shehu abdullahi da yahaya muhammad wabi da abdullahi muhammad sai ogun tade lola da kuma ashiru hamisu da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun je ibrahim mm, to allah ubangiji ya sa amin amin Kashe da abubakar ya shirya. baran sa kumiya. Wani zan bara baki kan amadu mai maganin maran sa kumiya. Kashe hamzarin maza ɗan shehu, ga gida abubakar ya shirya. ga hamzarin maza ɗan cehu ga gida abubakar ka shirya. kiɗi tambayar da nake son ƙare maka gashi an manyanta an manyanta amma har yanzu kana iya mayar da irin waɗannan abubuwa da kai tun tsawon lokaci babu shakka wannan wata baiwa ce to kuma me zan iya cewa wato abin da zan iya dadewar ka cikin wannan sana'a menene ya faru ko wani gagarumin haduwa da ba za ka iya mantawa da shi ba ko kuma wata waka da ka wallafa da kai kanka kakan yi nufin Allah eh? nufin Allah Allah haka fa haka hmm? Allah yan haka ba haka kure haka ba ta kure wato ni tambayar da ne na ce wani tarihi za ka iya faɗa mani wanda ba za ka iya mantawa da shi wanda ya shiga maka a zuciya wani abu da ya faru a cikin zamaninka na kiɗi na alheri eh na alheri mana dama babu abin da bai ba haka fa mm. haka fa an ba ni dawaki an ba ni shanu an ba ni kuɗi su dama haka da bayi da bayi <laughs> tun lokacin bayi da bayi to na ji har yanzu kamar yadda na ce kana rike da tarihi a waƙoƙinka mm. gama duk masu bin tarihi idan suka tuna da wani faifai da kai masarakunan ƙasan nan daga sabkwato waɗanda suka karɓi tuta hannun shehu ka kewaya to ko a riƙa yi a karkatse mu ɗan zaga kaɗan nan eh. eh? eh? mai kwaji da waji ko odari mai ya mai ya sauran no, he got your masallaci wanda sun ka kwatanta ma na ce amin jan kiɗi to jan na'am kaga haka ce kai baka ji ba amma kaji ana ta faɗi mm. abubuwan da aka sa a wannan masallaci wanda mm. duk kai to mu bar tsina mu isa da ilori a irin wannan jeri da kai me mm. kace ma ilori to mm-hmm. sarki ilori abdullahi mai daukaka dai jan kiɗi a irin wannan jeri ai akwai wanda ka ce ma sarkin zazzau jafaru jafaru jafaru jini don ya ku sarki zazzau ya hode tambayar da zan yi shin muryar nan wani abu ake zuba mata ne yanda ga ka a yankwani amma muryar zau eh iko Allah na nan ku mm. Mm, ka gama magana mm. to kuma gashi kai sarki musulmi sa abubakar ya naɗa ka sarkin tabshi ne amma kuma kana zaune a nan gusau to ya haka shi ya ce to ka zamna a gida sai in wani shagali ya faru ko kuma za a yi wani hawa sai a bide ka ko za a tafiya na'am sallah can muka can kuke sallah babba kuma can muka in za a taro eh. can muka zuwa in za a wani buki eh. ga wutacce eh. can muka haka fa to yanzu abin da nake so kaga na ji sanadin zama kenan a nan mm. amma kana sarkin tafshinsa amma kuma kana nan a nan cikin gusau mm. to yanzu a wace waka ce ni na manta a cikin wannan jeri da baka taba ba na san suna da yawa kamar ta sarkin musulmin eh. ko ta zo a an yi sauke waɗannan na ji wannan dama na yi kuma eh bajinin gidan bello gidan gidan bello to eh, eh. to mu buga bajinin gidan bello ah, abubakar abubakar jiya haka yake mm. masu sauraro lokaci ya kawo jiki saboda haka da gurgudu za mu <laughs> dasa aya nan sai makon gobe idan Allah ubangiji ya kai mu amma za mu jingina wannan hira a mm. mako mai za mu kawo gaishe gaishen sallah amma za mu ci gaba za mu dora a kan wannan mm. madadin Usman Ahmad Kabara. Ibrahim Alfa ke cewar sai mun ganku ko kuma sai mun ji daga gare ku a gaishe gaishen sabon shekara a mako mai zuwa. dalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.